garin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a zuciyarsa na cikin jiya da ku saura ka duk shekara mana zuriya uku ya mana kyakkyawan khairi sannan ya mana nasihohi waɗanda suke ran zuciya bara a wannan guri kuka ji nasihar sa mutunce ce nasihar ta wasiyarsa a shekarar bara idan ko kula ya yi bai taɓa yin sa ba sai bayan ya fito da yakan bugo bayan jawabinsa ya sallama shi ke da yanayi kalma bara wadda mun sai ya ce a bani Saurata ya yi maganganu da ni kadai na san abin da ya faɗa sai wanda na ga dama na gaya masa ba ba wanda ya ji abin da ya faɗa ba zan maimaita abin da ya faɗa ba ba tun daga lokacin ikan tafi na ta tashi kwarai da gaske domin wasu maganganu ne da duk bai taɓa mutum su ba kuma ya zanto a lokacin yake musu ce ubangiji wata ala ya haska masa cewa watakila ita ce maganar mu da shi ta ƙarshe na addu'ar Allah subhanahu ala ya gafarta masa Allah ya yi rahama Allah ya ji nafsa da gafara Allah ya sanya aljanna ce ga masa abubuwan da ya bari na aikin alkhairi Allah ya wannan masa da su kai masa da ladansa bansa na nan ƙasar Najeriya da ba wasu ƙasashe na Afirka da dama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya su cikin mizanin hasanat nisa kamar yadda Malam Ibrahim ya faɗa gabatarwarsa ba mu mance da sake tarbiyya da junan ba da rashin da muka yi na babban malamin wannan ƙasa da sauran ƙasashen na Afirka duka Sheikh ta Ahmad Ibrahim Babba Allah ya ji ɗansa da gafara Allah ya masa rahama Allah ya ya fita duka yan wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya masa rahama ya gafarta musu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara lafiya waɗanda suke cikin wani hali matsananci Allah fitar da su ba samun musu da hanya mafi sauki da ya dawo da su cikin iyalansu lafiya kamar yadda muka sha faɗa a kowane lokaci muka zo shiga wannan tafsiri muka ambaci cewa wato alkur'ani littafi ne da yake da alaƙa ta musamman da watan ramadan alaƙa wacce ke mai ƙarfi duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara saukar da shi a dunkule a baitul izza sama da kusa Allah ya saukar da shi ne cikin daren da ya ta tantatin kamar da ya ce inda an janna wa kilila ta mubaraka inda kunna munziri lalle mun saukar da shi a cikin wani dare mai albarka lalle mun kasance masu karfi inda an janna wa kilila ta qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر Allah ce ya saukar da alƙur'ani cikin daren lailatul qadr daren lailatul qadr ya fi dare dubu wanda a a cikin wannan dare a wannan wata na Ramadan Allah ya saukar da alƙur'ani a baitul izza sannan kuma ya ci gaba da saukar da shi a hankali a hankali kaɗan kaɗan shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan Allah ya saukar da shi ya fara saukar da shi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a kogon Hira a cikin garin maka, a cikin wannan wata bakwai ga watan Ramadan daga nan kuma aka ci gaba da saukar da shi a hankali a hankali har ya kammala wannan ya tabbata a cikin ƙasar na Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda inda yake cewa unzila al-Qur'an كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا an saukar da alkur'ani dukansa a dunkule a daren lailatul qadri a sama ta kusa fa kana Allah idza arada an yuhditha bil ardi shay'an tanzalahu minhu hatta jama'a daga nan kuma duk sanda Allah subhanahu ya so farar da wani mulki a bayan kasa sai ya saukar da wannan alkur'ani sai ya saukar daga cikin wannan alkur'ani harta nasional kita dan kemaharan pada asal ni dekat Abdullah dan Abbas pada malam ni sekerbis Al-Nubim Al-Nubim si dekat Abdullah dan Abbas dan Yuri dan nama kebahawan dan nabar ni negeri dan Abdullah dan Abbas yang kibayang pasti Yuri pada si darah ikut isyihan pada Yuri besi dan gaji si ni dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kena dokumen cengadi sedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ubayy ibn Umayr wani jami'i ne babba da ya yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai shi ba daga baya ya ci gaba da riwaya daga wajen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya da kuma abin da ya ji daga wajen su yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jawara wato ya nuna shi kadai a garin Makka a cikin wato abubuwan agogon Hira a kowace sani a kowace shekara kuma yana taimakawa mabukata a cikin wannan lokaci idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama hidawarsa a cikin watan ramadan a kowace shekara farkon abin da yake farawa da shi shi ne zai zo ya yi dawafi a ɗakin ka'aba shi ne farkon abin da zai fara da shi kafin ya shiga gidansa ya yi dawafi bakwai ko abin da ana subhanahu mutu a kore masa sannan ya koma gidansa ya ce har dai Allah subhanahu wata'ala da ya so saukar masa da Alƙur'ani ya saukar masa da shi a cikin wannan shekara a cikin wannan wata wanda wanda yana daga cikin karama da Allah subhanahu wata'ala ya masa ya yi goshi cikin wata Ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga zaru shira yana dauke da wannan da haske na wannan Alƙur'ani kuma yana daga cikin alaƙar da take tsakanin Alƙur'ani da wannan wata na Ramadan bisan Abdullahi dan Abbas imam mashhuri wanda Imam Bukhari da Muslim da wasu suka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kowace shekara Jibril yana sauko masa suna bitar Al-Qur'ani tare da shi har ma ya zanto a shekarar da ita ce shekarar karshe, ta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a ramadan da karshe na rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam jibril ya sauko sau biyu suka yi bitan Qur'ani da shi al-Hafiz ibn ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa da Ba'ikul Ma'arif yana cewa bitar da Jibril yake yi tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Qur'ani da daddare kuma da zuwa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas cewa ya wakana lil qawm fi kulli lailatin min Ramadan yana haduwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ne da daddare kowane dare na watan Ramadan yace to wannan yake nuna maka cewa abu ne mai kyau yawaita tilawa da daddare a cikin wannan wata na Ramadan domin dare shi ne lokacin da shagulgula suka yi sauki suka kuma lokaci ne da mutum yake tattara hankalinsa wuri kuma zuciyarsa da harshensa duka za su haɗu wajen tadabburin alƙur'ani da tintintini a cikin ayoyinsa Allah ya cewa inna lafi a tallaji hiya a shabbi wafa wa abubuwan hina lalle tsayuwar dare ita ce ta fi tsanani ga nutsuwa kuma ita ta fi daidaito ga magana ta fi samar da mutum nutsuwa mai yawa a tare da shi a zuciyarsa sannan kuma ita ce abin da mutum zai faɗa cikin dare da zato a mafi miƙewa. ibn rajab ya ci gaba da cewa wannan hadisi na abdullahi dan abbas yana nuna mana cewa yana da kyau rika haduwa ana zakara ana bitar qur'ani a ramadan ya ce wannan hadisi yana da mustahabbi ne haduwa a yi mudarasa wato a yi darasi a cikin al alqur'ani a wannan wata na ramadan idan mahaddata ne su yi bitar haddasu wanda suke makaranta su karanta al da ciki wannan hadisi yana nuna sahabi ne yawan tilawa kuma daga cikin abin da zai ƙara nuna maka wato karfar alaƙar da suke tsakanin Al-Qur'ani da wannan wata na ramadan shi ya mulai da aka shar'anta na musamman a cikin wannan watan ramadan kamar yadda zo cikin hadisin abu huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk zai yi tsayuwar dare a Ramadan yana mai imani da cewa wannan shari'a Allah ce dokar Allah ce sannan kuma yana mai neman lada to za a gafarta masa laifinsa da ya gabata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a tsayuwar dare a wannan wata na Ramadan yakan tsawaita karatu kwarai da gaske wato kan yi karatu a cikin sallarsa ta dare mai tsawo abin da yake tabbatar da haka shine hadisin Hudayfa Hudayfa ibn al-Yaman yake cewa yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin dare a wani dare na watan Ramadan yace fa qara'a bi baqarati thumma bin nisa'i thumma ali imran ثم لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل فما سلم المتعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة ضيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يكي شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا يسلى فتدني أوت رمضان ركع يكرة بقرة يكرة النساء سنة يكرة آل إبراهيم في باب باب آية زي كنت ولا تكي من شر سورة الواحد sai ya tsaya ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kariya da wannan sannan kuma babu wata aya da ta zo take kunshe da rama sai ya roƙi Allah da aka dinka ciki yace bai sallaci raka'a biyu ba har sai gashi da Bilal ya zo yana sanar da shi lokacin asbani ne wannan hadisi ne yana cikin musnad Imam Ahmad hadisi ne Hassan Bilal sanin kowa ne cewa kiyamul layli baya yiwuwa sai da karatu alqur'ani wannan yake nuna maka cewa ana son yawaita karatun alkur'ani a cikin wannan wata kuma abubuwan da muka samu daga magabata na kare da kan sahabbai da tabi'ai sauran a'imma na shari'a na alaƙar su da alkur'ani a cikin wannan wata abubuwa ne masu yawan gaske wasu daga cikin magabata akan samu wanda yakan sauke alkur'ani a kiyamun daidai a duk kwanan akan samu wanda cikin magabata wasu kuma a cikin sati guda wato a mako guda kwana bakwai kamar ibu da amince sadusi ya kasance haka yake yi abu bijlan lahi ibn hubayt ya kasance yana yi wa mutanen unguwar limanci a ramadan kuma duk mako ɗaya zai yi sauka duk mako ɗaya zai yi sauka kaga zai sauka kimanin kuɗi kenan a cikin watan ramadan da kiyamu ne wasu kuma a duk kwana goma sukan yi sauka a kiyamun da kamar abu raja al-faridi da al-faridi jibran al ya kasance shi ya kan yi sauka a duk kwana goma a sallar kiyamun ramadan kiyamun da na wannan wata a magabata sun kasance suna yawan karanta qur'ani a cikin wannan wata a sallolin al-aswad ibn yazid ya kasance yana karanta abin da yana karanta alkur'ani a duk kwana biyu a dare biyu cikin wannan wata kaga zai yi wani kimanin sauka talatin a sauka sha biyar ibrahim nasa'i shi kuma a goma ƙarshe a goma ƙarshe ya misance yana aikata haka duk kwana biyu na goma ƙarshe sai ya yi sauka sannan kuma sauran kwanakin kuma duk kwana uku wato duk dare uku sai ya yi sabka fatada a duk mako guda haka yake shi wannan ba ma sai ramadan ba ko yaushe cikin wannan ibada a ramadan ya kan ma ƙara ma sai abu a ramadan ya dawo da shi kwana uku idan aka shiga goma ƙarshe kuma sai ya dawo duk dare sai ya yi babu shafi a ramadan ya kasance yana sittuna fatima. بابا وي اسلا بات يانا سكيونا ختم اتكر رمضان باتو اتكن قال كر رمضان يانا سكاس اكن أكو ويتو لغا ابو حنيفه عليه رحمه الله ابن ابي شيبه في كتاب المسند يا بوتو لسند سبي تو الحسن الحسن البصري عليه رحمه الله يانا تشي ومن اما الناس في رمضان فليأخذ بهم يسرا وإن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة وإن كان قراءته بين ذلك فختمة آه، فختمة ونس وإن كان سريع القراءة فمرتين الحسن البصري يلا جوا هو الذي وقتاني لي منش وجينا با والإمام الزامن انسى شاور وهي الإمام الزامن كذا كذا والإمام يجينا yana gaya wa mutanen zamanin sa mutanen zamanin sa babu shakka ba za ka haɗa su da na yanzu ba duk komai gudun imani ban Allah da gudun duniya da neman lafiya ba wajen addini da a yanzu akwai ɗaiɗai amma majoratin su ne ba haka ba can lokaci majoratin su ne ba waɗanda suke haka musamman idan muka fahimci cewa tabi'i ne shi a kasar basari shekara da ɗari da goma ya rasa yawan duniya yake cewa wanda zai wa mutane limanci a ramadan to ya yi musu ya yi wato ya riƙi mataki mafi sauki ko mataki mai sauki shi ne mataki mai sauki shi ne ya sauka na wani shi ne mai sauki in limanci zai yi musu mai sauki ga yin sauka ɗaya a cikin watan ramadan idan ya kasance kuma bai da saurin karatu ba zai a kira wato bai da saurin karatu bal yaktubu alqur'ana khatman to yayi sauka daya idan kuma ya kasance mai karatu ne tsakatsaki karatu ne tsakatsaki ci to sai sauka ɗaya da rabi idan kuma mai saurin karatu ne to ce sai sauka biyu wanda shi ne saukin da yake ne ya nufin saukin idan mutum ba ya da saurin karatu to ya musu sauka ɗaya idan kuma yana ɗan tsakatsaki wajen karatu to ya musu ɗaya da rabi idan kuma mai saurin karatu ne to ya yi sauka biyu wannan shi ne abu mai sauki a zamanin su imamu zuhri alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai in malaman imam malik yana cewa lokacin da ramadan ya shigo sai yakan ce inda ma huwa tilawatul qur'an wa iqamut ramadan din ya shigo to lokaci ne na karanta alkur'ani da ciyar da abinci wato da taimaka wa mutane da su kaje. wannan abin da ya fa'idanta ne daga hadisin abdullahi dan abbas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwa da nas kana ajwa da bai kun ya yatabu saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta amma san da kyautar da ta kan karu tarbanya shine lokacin ramadan da jibril yake so ba suna bita alkur'ani tare kaga anan ga ciyarwa ga kyauta ga taimakawa ga kuma bita alqur'ani duka a cikin wannan mata to haka nan imam zuhri yake cewa inna ma huwa tilawatul qur'an wa it'amut ta'am ibn abdul hakim Muhammad ibn Abdul Hakam ya kasance yana cewa Malik ibn Anas Imam Darul Hijra ya kasance idan Ramadan ya yi sai ya kaura cewa majalisinsa na hadisi da majalisi da yake zama kullum a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mutane suna zuwa suna karantar hadisi a wajensa suna fitawa yana masu ansa in ramadan ya zo sai ya rufe sai ya makarantar hadisi rufe makarantar ilimi wato sauran masaloli na ilimi sai ya koma ya shagaltu da tilawa qur'ani daga musafin sai da yake karatu haka imam malik ya kasance nan haka nan abdurrazak yake cewa kana sufiyan sufiya da sauri alaihi rahmatullah eh, shi ba dai da cikin manyan malamai da nan kufa wanda yake sa'a ne gaba da ilimi ya kasance idan ramadan ya shigo to sai bar dukkan wata wani nau'in ibada da yake sai ya tare akan karanta qurani wani abu da ya saba yi na ibada musamman abin da ya shafi ilimin kan da wani karanta ba sai ya bari sai ya shiga karanta qurani Aisha radiyallahu ta'ala game da shi Shayba ya da daga Mujahid ibn Jabr yana cewa Aisha radiyallahu ta'ala ta kasance a Ramadan tana ɗaukar mushafi wa littafin Qur'ani tana sa a farkon a farkon gidi wato idan rana ta fito wato sai ta yi bacci har zuwa malaha sannan kuma ta ci gaba da karatu Sufyan sauri yana magana akan malamin sa shi kuma Zabi ibn Zabi ibn yana cewa gidan Ramadan ya halarto sai ya ce da su kowa ya ɗauko kuma alƙur'anin tara almajiransa don karanta za mu ga akwai hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama hadisi Abdullahi ibn Amr ibn al-as annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya karanta alqur'ani ya sauke shi saboda kwana uku to wanda ya haka ba zai fahimce shi ba wanda wasa malamai suke cewa ruhi ne kai sauka ta alqur'ani ita sauka ce ta tilawa ta tadabburi a wai sauka ta ta hadda sauka ta hadda wannan kokari kake karki amma kana karanta alqur'ani ne sharatu ta tadabburi to kada ka yi shi kasa da kwana uku kada ka yi sauka kasa da kwana wasu daga cikin malamai suna cewa wannan hadisi malamai suna cewa wannan hani da wannan hadisi ya zo da shi ah, yana yana wato yana da alaƙa ne da gawa tun ya goma shi a koyaushe karatun alƙur'ani yana yin sauka ƙasa da kwana uku suka ce bisa da dawwama akan haka shi ne aka hana amma a lokaci a lokuta masu falala al'abatul mufaddala ko a gurare masu falala fito babu laifi don mutum ya karanta alkur'ani karatu na bautar Allah na ta'abudi a ƙasa da kwana uku suka ci gaban watan ramadan musamman ba a dararen ƙarshe wato ashirin da wasan da suke da wata falala ta musamman kasance wasu yan kwanaki ne kaɗan wanda za su su wuce idan mutum ya yawaita karantawar har ma ya iya saukewa a kullum ya iya sauka ko a kwanan biyu ya iya sauka suka ce wannan babu komai haka nan da bakin fadala wuraren da suke da falala kamar makka ga wanda zai shiga mai ziyara ba ɗan garin makka ba wanda ziyara ta kai shi sai da ya yi a fafutuka kan ce to iya shiga kasancewar yan kwanaki zai yi ce sun zama sai ya ƙari to sai ribatu wannan kwanaki ya ta sauka shi ma dan ya yi sauka kasa da kwana uku suka ce wani ba komai da mustahabbi ne ba?" ya yi haka duk ya ribaci wannan lokaci wanda zai iya karewa cikin dakagarin lokaci ya kuma kwanaki ko kuma ya ribaci wuri wanda zai iya barin sa a cikin dakagarin lokaci wannan ce maganar imam ahmad ibn hanbal da kuma wakinsa ishaq ibn ibrahim rahawi da sauran wasu daga cikin malamai suna magana sannan ayyukan waɗanda muka ambata da suna da haka ayyukan waɗanda muka ambata su Katana, su dubure so abin da sufiyan da sauri da sauran malamai da muka ambata aikin su yana da cewa akwai bambanci tsakanin wanda zai dimanci haka wanda zai yi haka a wasu lokuta wanda suke da albarka domin ya samu albarka wannan lokaci saboda haka kuka kasance a cikin wannan wata ko ina musulmi sukan shagaltu da alfur'ani tabbatar da wata suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka rakuwa a gida rasa Qur'ani a bitar sa a karanta ayoyi da suke ciki a fassara a mutane bayani ja hankalin su a tsoratar da su a kwadaitar da su wani aiki ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam aiki ne da ya samu asali daga aikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da aikin kai da tabi'ai da sauran magabata na kwarai sauransu ba wani abu ba ne samu a addini wani abu ne samu wanda bai san addini ba amma ya san addini wani wani abu ne mai tushe kwarai da gaske a wannan zama na waɗannan kwanaki da muke fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare mu da lafiya da nisan kwana domin samun ganin albarkatun da suke cikin su za mu yi karatu ne a cikin suratul hajj kamar da aka sani a wajen wancan ramadan da ya wuce mu karwa a suratul anbiya za mu shiga suratul hajj ba tare da malam fadliya yake karanta mana waɗannan ayoyi insha Allah. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أوضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله سبحانه وتعالى a wannan sura wadda ake ce da suratul suratul hajji wannan suna ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganu sahabban annabi sallallahu alaihi da tabi'i an kira ta da wannan suna suratul hajj domin a cikin ta Allah subhanahu wataala ya yi magana akan hajji musamman ma magana annabi Ibrahim alaihi da yawan mutane shaida cewa hajji kuma a cikin wannan sura Allah ya ambaci wasu daga cikin hukunce-hukuncen hajji Allah ce ba a tsinfi nasi bil hajji da tuka rijalan ma'ana kullu zabirin da suke da kullu fajjina sai dai wato kafa dokar zuwa hajji ba a wannan sura ba ne aka fara yi kusan surori da suka gabata suka gabaci wannan sura suratul baqara da suratul ali imran sauka sun gabaci wannan sura a cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya sharanta abin da ya shafi aikin hajji da kuma kira ga yakin hajji wa tukul hajja wal umrata lillah walillahi ala an-nas hajju al-bayt bi istita'a ilayhi sabila yana daga cikin abubuwan da wannan sura ta ta ke banta da shi akwai ita ce surar take da sujjada guda tana da sujjada guda biyu a cikinta ta kamar da Imam hakim ya fitar da al-Baihaqi ta hanyar sa daga hadisin Abdullahi ibn Abbas yake cewa fi suratul hajj satratan akwai sujjada guda biyu a cikin suratul hajj Imam Shafi'i cikin kitabul al-Um al-Um haka nan al-Hakim a cikin al-Mustadrak da Baihaqi cikin littafin sa al kubra sun ruwaito daga abdullahi sa'laba cewa umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya musu sallah ya ja su sallah a wani gari da ake kira jabiya cikin kasar sham ya karanta suratul hajj sajada fiha sajdatayn dai da umar ya sujjada guda biyu a cikin ta sujjada ta farko ke sujjada ta zuwa cikin aya ta goma sha takwas لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يرد الله فما له مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سنة السجدة تبي يوردنوا أشكال آية 77 التي آية فالشيء يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اذكروا واذكروا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا تفلحون waɗannan su ne wuraren sujjada guda biyu da suke cikin wannan sura wurin sujjada na farko da aya ta goma sha takwas wannan ijma'i na malamai ya tabbata akan cewa sujjada ce nan babu sabani daga cikin waɗanda suka da kallo ijma'i kan haka akwai ibnu hazm a cikin littafin sabaratul ijma' haka da ibnu qudama cikin littafin sa kafi da kuma ibnu hajar a cikin fatul bari duk sun nakalto cewa akwai ijma'i na malamai akan cewa aya ta sha takwas wannan sujjadan ce amma aya abin da aya ta ƙarshe wannan akwai sabani akwai sabani akan cewa sujjada ce ko ba sujjada ba ce mazhabar imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal da ba wasu daga cikin malikiya suna ganin cewa sujjada ce wannan sujjada sujjada ce ayar sujjada ce kuma shi ne zafin abubakar ibn jubair da shehul islam ibn jamiya da shehu uh, Muhammad ibn Ali al da Sheikh Muhammad Salih Muhammad bin Salih al-Jami Allah ya jikansu da rahama da ma malamai sun yadda cewa wannan sujjada ce a malikiya mashhurul madhhab shine wannan aya ta karshe da sujjada ta biyu sujjada mace wurin su idan kana sallah kai wannan ta sallah ta idan sallah wurin kai kakar ta sallar ta wasu suna cewa ko limami kake bi gai gai to sallar ta bace amma wasu sun sassauta su ce a liman kake bi ko mazhabar sa ta yadda yi? in yayi kai ma sai kai sallar ta bace wasu sun yi sassauci amma dai magana mafi inganci shi ne su jadance guda ka ayar ƙarshe da wannan sura jadance ina wannan sura ta sauka akwai saɓani tsakanin malamai ah, wajen ina aka saukar da sura shi sura ce makkiya ko madaniya akwai maganganu guda uku Gara ta farko cewa sura ce madaniya to a wannan sura sura ce da ta sauka a madina wannan shi shine zahu abdurrazzaq sal'ani da kuma wahidi a cikin littafin tafsirinsa mawaddi a tafsirinsa suna ganin cewa wannan sura a sura ce madaniya wato ayoyin ta duka an saukar da su gabanin hijirar da bisa sallallahu a wasallam abubuwan bayan hijirar da bi a alaihi wasallam zuwa madina ah, wasu daga cikin malamai suna ganin madani ne amma kuma suna togace wasu ayoyi guda cewa duka ayoyin cikin ta ayoyi ne da aka saukar da su bayan hijira a mata ayoyi guda suka ce sun guda suka ce sun sauka a makka su ne ayoyi na hamsin da biyu zuwa hamsin da biyar وأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الدعاء نرى الله سبحانه وتعالى من ذلك الذين كفروا في مرية منه حتى تأتي يوم الساعة بغتة أو يأتي يوم عذاب مقيم عذاب يوم مقيم في ولدنا آيوي dukkan سؤال ويني ne da suka sauka a Makka. تفسير ibn ya tafi akan wannan ra'ayi haka da ibn gabani shi ba a tafsirin sa da ibn juzai al-bari ke tafsirin sa da tafsiri haka da abu sa'ud cikin tafsirin sa ishadul magana ta biyu ta malamai suna ganin cewa wannan sura ce makkiya sura ce da aka saukar da ita a makka wato gabanin hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa zuwa madina wannan shine zamu tafsirin al-jurjani kuma shine zamun ibn kathir da kuma za mu annasafi a cikin tafsirinsa da darikin tanzini wasu sun yarda da wannan ra'ayi amma sun tokace ayoyi shida suka ce waɗannan ayoyi ba da wato sun ce surar duka ayoyi ta bakiya ce amma ba da ayoyi shida wanda su ne aya ta sha tara zuwa aya ta ashirin da hudu daga inda Allah ce ya zani ismani tasaru fi rabbihim har zuwa faɗar Allah ka hudu ila tsayyibin min alƙawli ila sa'atul hamid da ce wannan ayoyi duka sauka ne a madina ah, wasu daga cikin malamai ma sun kira wato ittifaqi cewa malamai sun haɗa kan wani ra'ayi da cewa malkiya ce banda ayoyi hudu daga cikin wanda suka yi nan ɗanto ittifaqi akan wanda akwai ah, fairuz fairuz abadi ah, cikin littafin sa masail zawut tamis kuma wannan shi ne zamu al-imam al-bagawi da zamakshari da al-qidawi da al da tafsir wasu kuma sun ce dukkan tabakki a ce amma banda ayoyi ayoyi sun da nan ayoyi ne majaliya wato waɗannan ayoyi hadani fasbani fasabu fi rabbihim hadwa ayoyi ba ayoyi uku na karshe sun ce waɗannan dukkanin su ayoyi ne a majaliya magana ta uku cewa wannan sura sura ce da ta kunshi ayoyi da aka saukar da su gabanin hijira da kuma ayoyin da aka saukar da su bayan hijira wato wasu ta madaniya wasu wasu ta kuma makkiya wannan kauli ba tare da ya tantance waɗanda ayoyi ba ne suke makkiya a kudin ne madaniya amma dai sun ce a cikinsu akwai ayoyin makkiya akwai madaniya wato ba duka zallanta take makkiya ba ba duka zallanta take madaniya ba gaure ne tsakanin ayoyi da aka saukar da hijira da ayoyi da suka sauka bayan hijira don haka duk ayoyin da suka dace da irin salon ayoyi da suka sauka a makka waɗanda ayoyi ne makkiya da ayoyin da suka dace da salon ayoyin da suka sauka a madina ko suke ba da dabar wata hadisa wani abu da ya faru a madina waɗanda ayoyi ne madaniya wannan shi ne zaɓin ibnu atiyya ko Muhammad ibn Atiyya a cikin littafin a cikin tafsirinsa sa Muhammad al-Mujiz kuma shi ne zamu Abu Abdullahi al-Qurtubi shi a tafsirin sa su waɗannan malamai guda biyu ibn Atiyya da al-Qurtubi suna ganin wannan ita ce maganar da mafiya wancin malamai suke kanta cewa ayoyin wannan sura ayoyi ne gaure tsakanin ayoyin makkiya da ayoyin madaniya ba tare da tantance wasu ayoyi kaɗan ba kamar za ku kauli na biyu kauli na farko sun tantance wasu ayoyin kaɗan sun ce madaniya kauli na na na biyu sun kuma sun tantance wasu ayoyin kaɗan sun ce makkiya wannan suna cewa a surar gaure take da ayoyi na makka da ayoyi na madina kuma wannan shine zaɓin ibn taymiya alayhi rahmatullah haka da shine zaɓin Muhammad Bashir Rida a tafsirin sa tafsirin Manar. Allama Ibn Ashur tafsirin sa Tahrim tanwir yana cewa abinda suke nufi su masu wannan ra'ayi na ƙarshe cewa sura ce gaurayi suna nufin cewa da yawa daga cikin ayoyin ta ayoyi ne fakkiya kuma akwai ayoyi da yawa har ila yau kwatankwacin waɗancan sun goma da niyya, wanda ba za ka ce ga iya ayoyin makiya ɗin kaza ba ne ba za ka ce ga iya ayoyin madaniya kaza ba ne shi yasa suke cewa ta ce wato gaure ne tsakanin waɗannan ayoyi da waɗannan ayoyi kuma idan kuka shiga surar yayin da za a ji irin ayoyin da za ku karantawa da irin abubuwan da suke zuwa cikin su za ka iya gane ba cewa waɗannan maganganun ayoyi maganganun suke a kan abubuwan da surorin makka su suka rika magana a kansu wasu kuma za ka ga cewa ayoyi da suke magana kamar ayoyi da suke magana a kan hajji ya san cewa waɗannan ayoyi ne da suke madaniya lokacin da ake zaune a makka ba a fannin ta hajji ba ba mu magana akan hajji da yayan mahajjaci zai yi da layya da sauransu wanda duk wasu abubuwa ne da suka zo bayan an yi hijira da haka waɗannan alamomi za su iya maka jagora ka iya bambance cewa waɗannan aya wannan aya ce makiya ko wannan aya ce mala wannan sura ta kunshi abubuwa da dama ta kunshi mawdu'ai da dama ga wani amma ginshiki babban ginshiki mawdu'i da wannan sura tauna akan sa shine maganar tauhidi maganar kadaita Allah da kuma ambatar dalilai da suke tabbatar da kadaitakar Allah da kuma maganar tabbatar da albas wato tashi ba kiwa da an san cewa waɗannan su ne manyan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha gugurmaya kansu a zaman sa da makka ya sha fama da mutanen makka kafiran makka su yarda da wannan tauhidi kadaita Allah da kuma tabbatar da cewa bayan mutuwa za a tashi za a yi wa mutane hisabi wannan shine mafi girman abin da mawdu'in surar ya ya tafi sannan kuma akwai wasu abubuwa da surar ta tafi surar ta fara buɗewa da umarni da takawa wato kiyaye dokar Allah subhanahu wataala da magana akan ababen tsoro da kiyama ta kusa da irin yadda mutane za su karkasu gida-gida Allah ya buga sura da ya yi wata sun tafi rabbakum inda zanda na ta sa'ati shaykhun azim ya ku mutane ku da dokokin ubangiji ku lalle girgizar ranar kiyama abu ne mai girma sannan kuma sura ta yi magana akan dalilai da suke tabbatar da cewa dan adam bayan mutuwa za a tashe shi bayan ya mutu za a tashe shi kuma wannan batu gaskiya ne ba magana ba ce kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa don tsoratar ba a magana ce tabbas haka za ta faru Allah subhanahu wataala ya shara zuwa ga wannan da Allah subhanahu wataala ke cewa ya yi كنتم في ريب من البعث إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونرحم ما نشاء zuwa ƙarshen ayoyi sannan sura ta yi magana akan jayayyar da su suka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam jayayya kuma ta banza da babu hujja babu ilimi sai molanka min annasi man بغير علم ilmin wala ولا كتاب مدير سنة sannan ayar ta yi sura ta yi magana إبادة ibadar munafikai ibadar da suke yi wa Allah dan akwai wani abu na maslaha na domo sai su nuna su masu imani ne a rika bautar Allah tare da su idan kuma suka ta wata wahala ta dan faru to sai su janye jiki ko kuma wani abu ya su fara ainihin janyewa Allah ya ce على حق وإن أصابه الخير فأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هكذا Ubangiji subhanahu wataala cikin wannan sura ya yi batun kunci da zai yi wa mutane ranar gobe kiyama da za a ƙara tantancewa a tabbatar wa da mai gaskiya gaskiyarsa da kuma makaryaci a tabbatar masa da shi makaryaci Allah ya hukunci na gaskiya na adalci kai aljanna aljanna ya kai in wuta wuta إن الذين آمنوا والذين آمنوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد haka nan ubangiji subhanahu ta'ala ya tabbatar a cikin wannan sura cewa dukkan wani abu da ka gani a duniya sama ko ƙasa suna yi wa Allah sujjada haka nan da yawa daga cikin mutane suna yi eh, sana haka da yawa daga cikin mutane kuma azaba ta tabbata kansu لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليك هذا فقلت يا كما يبقارنا wato ya ya yi gwaji ya yi bayani tsakanin wasu masu husuma guda biyu su ne bangaren muminai da kuma bangaren kafirai inda Allah subhanahu wataala ya nuna karshen kowanne ya zai kasance a inda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana da cewa hadani fasbani tasabu fi rabbi sannan a cikin wannan sura Allah subhanahu ta'ala ya magana ya yi magana farillar aikin hajji ya yi maganar aikin hajji <clears throat> farilla ne da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin aikin hajji na abubuwa masu amfani da yadda mushrikai kuma suka hana mutane isa ga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala da su hajji Allah ya fara batun aikin hajji tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya nuna wa Annabi Ibrahim alaihi salam inda zai gina ɗakin Kaaba wa ibn wa'ana Ibrahim فكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي Sannan kuma a ciki صدقوا أتكي الله سبحانه وتعالى الذي أبي shirka. cewa a guji shirka shirka ba abu ne mai kyau ba shirka wani abu ne da zai kai mutum ya halaka shi duniya da lahira واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور sannan ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan sura ya yi izini ga musulmi su tashi su kare kansu ga dukkan wani wanda zai taso domin ya ake su an san wannan batun bai kasance ba sai a madina Allah subhanahu wa ta'ala ya kisa ne ga musulmi da su tashi tsakanin kuma ya alamance musu ba su nasara da kafa musu addinin su a bayan wa sa matukar sun bi Allah matukar sun bi dogon wa wajen da zai da fatan rufi a ɗan ko wa inna ba a ta nasirin na fadijin sannan kuma a cikin surar ubangiji subhanahu wata'ala ya yi lallashi ya lallashi manzansa sallallahu alaihi wasallam game da karyatawar da mushrikai suke masa ke kada ya da wannan wata sunna ce ta Allah da ta gabata a cikin annaba da suka gabata su ma haka suka fara suka ta zan in ka fa man kadhiba ka kadhaba qablahu qawm nuh wa 'ad wa samud wa ibrahim wa qawm lut wa ashabu badiyana wa kadhiba musa

a cikin wannan sura ubangiji subhanahu wataala ya buɗe mana da wani bangare da kai ne shaidan da kai ne shaidan wanda bai gane kowa ba hatta manzannin Allah da annabawa Allah bai gane su ba Da yadda suke kira zuwa ga Allah face ya yi kokarin yadda zai samu masa da tangarɗa cikin da'awarsu inda Allah subhanahu wataala yake murkushe kaidinsa ya tabbatar da da'awar annabawa ya kuma tabbatar da ayoyinsa ba a sanna min tabbiki rasulin ولا نبيه إلا إذا تمنى ولا نبيه إلا إذا تمنى أن الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم sana cikin wannan sura har ila yau Allah subhanahu wata'ala ya tunatar da bayansa nau'ukan ni'imomi daban-daban da ya musu Allah ya yi wa bayansa ni'imomi daban-daban ya tunatar da su waɗannan ni'imomi da ya musu daga inda Allah yake cewa a tattara ba a zalabi da sagari فتصبح الارض مخضره كما في haka nan Allah subhanahu ya ambata musu cewa ya zaba musu manzanni daga cikin mala'iku ya kuma zaɓi manzanni daga cikin mutane Allahu yasnatu min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas man la yusiru haka nan ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan sura karshe karshen ta ubangiji ya jan hankali da nasiha zuwa ga mu'minai cewa su rike bautar Allah akwai bibiyu su rike ayyukan alkhairi su tsaya wajen yada addinin Allah da dogon baya wajen bayar da ba shi kariya sai da sallah su bada bayana su rike igiyar Allah kada su yadda wani bai raba su da Allah ya yi wani dina a kawo wasu yawa wanda kuma ba su tsayina da Allah da kuma har zuwa inda Allah ce a kai musalata wa atu zakata wa tasibi billah huwa mawlaku fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Sauran ka ajiyar saba'in da takwas wanda sura ta kunsa kuma kamar yadda muka gani sura ta fara cewa da ya ayyuhan nas ka kira mutane kowa da kowa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya yi ayyuhan nas tattaqu rabbakum ya ku mutane ku kiyaye dokokin ubangiji inda zan zalzalata sa'ati lalle girgizar alkiyama shay'un azim abu ne mai girma يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما كانت ربنا da kowace mai shayarwa za ta yi watsi da abin da take shayarwa ba ta zama za ta haɗin haɗaha kowace mai ciki ta haihu abin da ke cikinta da taron nasa sukara za ka mutane cikin baye ba ba mu sukara ba kuma baye tsarin baye suka sha ba walakin da alamar lahi shadid alamar Allah mai tsanani ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗe wannan sura da kalmomi masu tsauri masu nauyi wato sura sura ce kamar yadda kalmar farko da ta zama da kalmar kalmar farko ita zalzala ta sa to haka sura gaba ɗaya zilzal ce daga farkon ta haka ce za ku sura ce wacce ke tafiya da kalmomi waɗanda suke masu nauyi masu dalili sosai Allah ce ya yi wannan ya fi mutane ta rabbakum ku kiyaye ta ba. wanda ya halicce ku ya azurta ku yake tafiyar da al'amuran ku yake ba ku abin da kuke bukata yake kare ku daga abin da yake cutar da ku ku sanya wani shafaki tsakanin ku da kushinsa da azabansa ta hanyar ku aikata abubuwa da yake so ku bar abubuwan da baya wannan kira ne ga dukkan bidai da ahli kitabi da mushrikai gaba ɗaya waɗanda suke nan lokacin da aya take sauka da waɗanda za su zo gaba an zuwa tashin kiyama Allah yana kiran su ya ayyuhan su ya ku mutane da haka da farko ita ya wato tattara kiran zuwa ga mutane duka duka gaba daya da magana ce a kan wato da aka gina a kan rububiyar ubangiji rububiyar ubangiji ko babu wanda bata shafa ba ta shafi na farko da na ƙarshe babu wanda bai shiga ƙarƙashin ta ba da mumini da kafiri kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya kira ka sarab bil alamin ubangijin halitta ya ai wannan sau kudu da zai khalaqakum ya ku mutane ku bauta wa Allah wanda ya halicce wannan halitta ba ta daita akan kafirai dai ba ko mushrikai halitta ce ta shafi kowa da kowa da aka kiran ya shafi kowa da kowa Allah subhanahu ta'ala ya kira wasu don ya gaya musu cewa su kiyaye dokokinsa su ji tsoron saba wa umarninsa ko aikata abin da ya hana umarninsa da ya saukar a littafinsa ko kuma ya sanar ta hanyar manzansa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su guji saba mu wannan kowane mutum gwargwadon irin laifin da yake yi gwargwadon irin ta ga wanda ake bukata a wajensa muminai sun gaura cewa shirka don haka a nan ta wanda ake bukata a wajensu shine su kiyaye dokokin Allah ta hanyar su aiwatar da dukkan wata doka ta Ubangiji. dai masu biyayya sun zanto masu kiyaye faradi masu nisantar haram ta haka ana kiransu su kiyaye dokokin Allah cikin sauran al'amuran da suka gobe dai masu saban Allah ana kiransu su kiyaye dokokin Allah cikin wannan abin da suke saba wa Allah kafirai mushrikai su kiyaye dokokin Allah tun daga lokacin da wato tun daga kan barin shirka da Allah subhanahu wataala har da su sauran umarni da ubangiji za ka kowanne ana kiran shi zuwa ga kiyaye dokar Allah bi hasabi gwargwadon irin yanayin da yake ciki farkon waɗanda za su shiga cikin wannan kira babu shakka su ne mushrikai na makka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara fuskanta su da wannan kira ya ayyuhan nasu da dukkan ayoyin suka zo da ya ayyuhan nasu zaka cewa sura ce mai daga ya ayyuhan nasu zuwa da zaka wannan wannan ayar tana magana ne akan mutanen makka wato tana fuskantar mutanen makka ne da wannan magana don su ne farkon wanda za su shiga wasu ma daga cikin malamai suka ce da su kawai ake amma kuma wannan ya kunshi mushirkan madina kafin madina ta zanto ta kukuta an tace ta babu shirka a cikin ta saboda su ma sun shiga daga nan kuma dukkan wani mushriki har zuwa shi a alkiyama ya shiga sannan kuma sauran mutane duka sun shiga a nan kuma kice ce ita ku rabbakum ku kiyaye dokokin ubangiji aka kai amfani da arrabu wajen sifanta Allah subhanahu wa ta'ala arrabu sifa ce wacce ke nuna ubangijin takar Allah subhanahu wa ta'ala bayan yi amfani da kalmar ansari ku ba ce ita ku a tsari da ku ba sai ku ce ita ku rabbakum الرب yana da faɗi sama da alfaliku alfaliku shi ne wanda ya halitta amma arrabu shi ne wanda ya halitta sannan ya kula da halitta ya ba ta dukkan bukatunta yake ci gaba da tarbiyyarta da rinanta sauran kowa ya shiga ƙarƙashin wannan halitta kuma wani abu ne na samarwa daga bawo amma arrububiyya wani abu ne bayan samarwa ta shiga ciki sannan kuma akwai kula da abin da aka samar ka ubangiji ya yi amfani da wannan domin mutane su fahimci cewa lalle ya cancanta a kiyar zaman zamantowarsa a rabbi shi ne ya yi mu ya ba mu sannan kuma ya samar mana da dukkan bukatun ba za mu rayu ba tare da shi ba ba za mu finta daga bukatuwa zuwa gare shi ba lalle shi ya cancanta a bauta shi ya cancanta ya bani umarni a bi shi ya cancanta ya hana domin shi ne ya san maslahar kowa saboda shi ne an rabu shi shine wanda yake tarbiya mai tarbiya kuma shi ya san maslahar wanda yake tarbiyyar sa haka in an ce arrabu Allah subhanahu wataala ubangiji bai ba da tarbiya ashe duk umarsin da zai bayar da hanin da zai yi akwai maslaha ga shi wanda ake umarta ko ake rana saboda haka yana umartar su da abin da zai amfane su yana hana su abin da zai cutar da su kuma dukkan wannan wannan wannan abubuwa banda sifar kalmar arrabu babu kalmar da za ta kunshi wannan cikin sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda ka ɗaukar kalmar arrabu a yan fadi da ita a nan yana tattare da waɗannan ma'anoni ne gaba In ta ku rabbakum ku kiyaye dokokin ubangiji inda zalzalata ta shay'un azim lalle girgizar ranar kiyama girgiza ce abubuwa ne ne wanda suke ah, abu ne wanda yake da girma nan kiran kiran ubangiji da arab a gida akwai janyo hankali zuwa ga ni'imar da Allah subhanahu ta'ala yake yayi bayan sa wanda ni'ima ni'imar ubangiji wani tana fara kwadaitar da mai hankali ne zuwa ga mutar Allah subhanahu ta'ala da yake shi wasa mai tarbiyya da ne zai kula da dadada wanda yake tarbiyyarsa kamar yadda aka sani saboda haka zaɓar kalmar rabu a nan abu ne wanda yake tafiya tare da ma'anar da ake so a isar a ƙarshen wannan ayar lokaci yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa da daidai an ba gada wanda kuma kuri a cikin Allah ya fi sallallahu alaihi wasallam da nabiyina assalamu alaikum wa rahmatullahi